والوبال على الماكرين والكائدين أحمده سبحانه وهو القوي العزيز وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان أبعد الناس عن الخداع والمكر وحذر أمته من الجدر والظلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن سلامة الصدر وطهارة القلب من أعظم نعم الله على العبد أننا نعيش في زمان استمع فيه البعض طرق المكر والخديعة وظنوا أن الشطاعة تمكن في الكيد للآخرين وحفر الحفر لإيقائهم وتآمر عليهم في الخفاء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم عباد الله إن المكر السيء صفة من صفات اللئام ودأب أهل المجرمين الماكر يظن في نفسه الذكاء والقدرة على التدبير لكنه ينسى أن فوقه جبار السماوات والأرض الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن آخبة المكر وخيمة الدنيا والآخرة فمن مكر بالناس عد الله مكره في نحري وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا أمة الإسلام انظروا في أواقب المكر كما صورها القرآن الكريم أولا الدمار والهلاك قال تعالى عن الماكرين من الأمم السابقة فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ثانيا إحاطة المكر بصاحبي القائدة الربانية الثابتة هي أن المكر لا يخيق إلا بصاحبي ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها ومن نصب فخا لغيره كان هو أول فعل ثالثا أيها المؤمنون المصير إلى النار حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق أهل النار فقال عليه الصلاة والسلام والمكر والخداع في النار أيها الماكر يا من تبيت الليل وأنت تنسج خيوط المؤامرة ضد زميل في عمل أو جار في سكن أو قريب في رحم اعلم أن الله يمكر بك من حيث لا تشعر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مكر الله هو عدله وجزاؤه للماكرين بجنس عملهم فيبطل كيدهم ويجعل تدبيرهم تدميرا عليهم أيها المؤمنون إذا مكر بك الماكرون وكاد لك الكائدون لا تبتئ أهدا يا عبد الله كيف تواجه كيد العدو والمائل أولا الصبر والتقوى ثم الحصن الحصين كما قال جل جلاله في كتابه العزيز فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ثم التوكل على الله فمن توكل على الله كفاه ومن كان الله معه فمن عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أما الاستعاذة والدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في مواجهة الخوف والقيد بكلمات الله التامة من شر ما خلق عباد الله أجهروا قلوبكم من الجل وألسنتكم من الخديئة كونوا عباد الله إخوانا يشد بعضكم أذر بعض ولا تمكروا ولا يمكر بكم بإذن الله اللهم إنا نعوذ بك من المكر والخديعة ونعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين اللهم اجعل تدبير من أرادنا بسوء تدميرا عليه وربي كيده في نهر نعوذ بالله من دار الرجال وقهر الأعداء اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ من شرورهم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم قل لنا جارا من العدو وأحزابه من خلائقك أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى حز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام واكسنا بركنك الذي لا يعام وهفظنا بإذك الذي لا يضام واكفنا شر كل ذي شر اللهم إن أرادوا بنا كيدا فجعل كيدهم في نهورهم وتدبيرهم في تدميرهم اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل مكرهم علينا بردا وسلاما واكفنا شر حصرهم وختائهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصفها Thank you. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء يومنا يغز وشن شوال hijira ta manzan Allah صلى الله عليه وآله وسلم sallam dubu ɗaya da أربعين hudu Uku ga watan hudu, miliyadiyya dubu biyu da ashirin da shida. muna wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi lokos cikin garin Zariya jihar mu ta Kaduna a kasar mu ta Najeriya Allah ta'ala ya ƙare mu da lafiya da zaman lafiya bayan haka nazari da abin da ke aukuwa a duniya da abin da ke aukuwa a ƙasarmu da abin da ke aukuwa ma a cikinmu da abin da ke aukuwa a gidajenmu na mummunan ƙiyayya da gaba da muke mu da zagon ƙasa da cin diddige shi ya sa muke son mu faɗakar da junanmu kada ka yi makirci Allah sai ya kare ka bari mai makirci duniya yau in ka dube ta da kyau sai nazarin ta tsab an sa musulunci gaba ba abin da ake so sai fatan ganin bayansa amma Allah ya ƙi hakan ko da makiya ba sa so in ka dawo gida ƙasarmu duk wani wanda ba musulmi ba sai nadiri a cikinsu kullum kutun gwila suke kulla ma al'umman musulmi da neman aibanta su da haɗa kai da kafircin duniya a kulla makirci dangane iyakanmu ka dawo hatta society na musulmi sai ka ga wannan yana ƙoƙarin kwashe kafan wancan wancan yana shirya ma wancan gadon zare wancan yana ƙoƙarin kutun gwila ga wannan makirki da sauransu hata a gida ɗaya kai hata tsakanin 'yan uwa ko jiya na samu wanda yake koka mun cewa ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya amma duk lokacin da wani alkhairi ya doso shi sai ya ƙulla mashi makirci ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu cire duk wani abu na hikidu cikin zukatanmu mu tsarkake zuciyarmu yin haka yana daga cikin mafi ni'iman da Allah ke mafawa muna rayuwa cikin wani zamani wasu daga cikin masu rayuwa a cikinta sun mai da makirci da kutun gwila da gadon zare da yankan baya da cin diddige ita ce sana'arsu suna zaton suna da ƙware wanda za su kaidi ga saura ba a ma sani ba suna haka rami suna ta'amuri don su auka da ‘yan uwansu ciki amma aya ta ɗari da talatin da bakwai suratul bakara suna kwantar da hankalin muminin da yake bisin kowa da alkhairi cewa fasa ya kashi ka wa huwa Sani ul'ari duk gwila in makirci tsaya ga Allah Allah zai isan maka barin makircinsu domin shi mai ji ne jin da babu kokanto babu misali irin nashi masani ne da abin da kafirci da munafunci da ƙiyayyar duniya take kullawa a kanka uwa masu albarka Allah mummunan makici gabari sifa ce cikin munanan sufofin la'anannu kuma aiki ne na mujirmai lokacin da mata yake ya tsari a lokacin da su zama ya ga Allah kuma aiki Ya kan cewa sai ya kuma cikin abin da iko a kan mu kallo abin da zuciya ke yi ƙarshen sakamakon makirai ne ne bin tsoron duniya da kiyama domin duk wanda ya yi ma bayin Allah makirci to Allah yakan dunkula makirce shi ya jefa a ƙirjinsa shi kuma take ga bawan Allah kamar yadda aya ta arba'in da hudu zuwa da biyar suratul ta take gaya mana wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad فوقاه الله سيئات ما مكروا كما masu imani Kina mai da al'amari na gaba ɗaya zuwa ga Allah ne Allah kuma yana ganin duk wani motsi na bayinsa tafwidi hawwala al'amura zuwa ga Allah sai ya haifar ma bayinsa na gangaru da tsaro banin mummunan makicin makirai duba ku gani a mataki na duniya in makicin da aka shafto ta sai Allah ya kunyata makin a mataki na ƙasar nan ba irin makicin da ba a mana Allah sai ya rusa ta a yamu yamu akwai makiran da sukan kulla makici ko kai tsaye ko ta bayan gida kutubar mu ta juma'ar da ta wuce mun magana akan makircin kabilanci da ake cusa mana tsakanin musulmi bahaushe da musulmi ba filatini ko masu abin nan da yawansu ma anna ne ba musulmin ba suna rura wutar fitina mu ƙi junanmu mu yaƙi junanmu don mu rusa tarkon su mu fada ya kama mu a mu haka muna cin diddigen junanmu muna ƙoƙarin rusa kanmu da kanmu muna ƙulla mu kutun gwila da gadon zare aka a gidajenmu wannan fitinar ta kukkuta da dai mu sani wallahi duk makiri makiri mai makici alƙur'ani mai girma ya nuna mana ƙarshensa ba ta kyau in za ka daina ka daina ka nishi alkhairi ga kowa aƙalla mu ambaci abu uku ya zama misali na ɗaya alkur'ani ya nuna duk mai makirci sakamakonsa addimar wal halaq za a yi raga da shi Allah zai raga da shi kuma ya halaka kamar yadda ya yi mamakirai na al'umma daban-daban da suka gabata subhanahu wa ta'ala a aya ta hamsin da tsaye cikin suratun namli yana ce da mu jallashi olahu fanzon kaifa na aqibatu makrihim أنا dan وقومهم أجمعين فيا طب كي نظري ka dubi ƙarshen sakamakon macicinsu wanda ya ce muka ragargaza su muka ragargaza jama'arsu gaba ɗaya abinda haimanabiya a in muka ɗauki matakin duniya ba za ka yi mamaki ba amerika da ta fito ta ce ana abubuwan a'ala kuma ta fada ma iraniyawa ba ji ba gani sannan ma suka haɗa ƙafi da isra'ila ƙasar wanda a duniya wai a irin kirari da bugin da ake cewa babu ƙasa masanayyan asiri da leƙen asiri da bala'i kamar isra'ila muku an yi shekaru ana cewa ko cikin ɗakinka kake karanta jarida yanka tana ganinka da ita amma da shi girma ya faɗi inda girma suna ihu suna kururuwa a mai da su gida saboda duk makiri sai Allah ya nuna masa iyakansa duk mayaudari baya kai bantansa ka'ida ce kuma wallahi ko kafiri ka kulla ma makici ka cuce shi Allah sai ya taimake shi a kanka saboda Allah bai yadda da zalunci ba bai yadda da makirci ba bai yadda da yaudara ba Ma daman kai Allah sai ya ga iyakanka sai ya nuna ma duniya ba kai isa ba na biyu duk mai ƙulla makirci to makircin zai masa zori ƙa'ida ce ta ubangiji tabbatatta kamar yadda alkur'ani yake cewa wala yahiqu makru sayyi illa bi ahalihi duk mugun makircin da makiri ya ƙulla. to zai koma kansa ne zai koma kansa ne sawa'an ya haka rami ne ya sa tanko ciki don ya tura ɗan uwansa to ya sani shi ne farkon da tankon zai farauce shi in ahsantum ahsantum li anfusikum in asa'atin falaha in kuka kyautata imani kuka kyautata aiki kuka kyautata mu'amala kun kyautata kanku ne don ku za ku so cin gajiyar idan kuka munana sani muna nama kanku ne kun cuci kanku ne domin ku za ku so kokawa. na uku makiri in yana makirci ya tafi a haka bai tuba ba har ya bar gidan duniya kuma sa wutar jahannama ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu barin makici da yaudara mu kiyaye su domin yana cikin ɗabi'un ‘yan wuta sallallahu alaihi wasallam yana cewa walmakar walhida inna makirci da yaudara wuta take kai mutum Allah ta kare mu makirai a ko'ina masu kwana kuna saƙa tsiya kuna ƙulla kutun gula don ku cutar da makwabci ku cutar da abokin aiki ko ku cutar da wanda Allah ya haɗa ku mu'amala ko cutar da jama'an musulmi da wajihin am ka sani Allah yana maida maka makicinka ta inda baka taɓa zato ba kamar yadda aya ta talatin suratul amfali take faɗi ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين na kulla makirci Allah yana maida masu makirci halaki mai yana maida masu shi maki makarullah shawayen kurullahu adalci ne da kyakkyawan sakamakon da ya dace mace sakamakon da ya Allah ya fara mace cin su ba ta kai a kan mishi wani sanin da bai da ba kai ban Allah in ka sami kanka cikin makircin makiri da kukin gwiwin ja'iri kada ka yanke kauna kada ka samu damuwa domin Allah na tare da kai da kiyayewarsa abinda ake nema daga wanda ka zama mai takawa mai kyautatawa domin ba ka iya tsira ba ka iya kubuta daga makircin makirai sai in ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ke cancanta don haka za ka iya fuskantar makicin makirai ko ina ne da abubuwa kamar haka haƙuri da juriya da taƙawa da ubangiji jalla jalaluhu haƙuri da juriya da tsoron Allah garkuwa ce wanda take kare kabarin makicin makiri biyan da ya kai da kacicinsa biyan da ya kai da munafuncinsa biyan da ya kai da cinta da ɗari da da kyawun bishara a kan fara cewa wa ina kuwa kun za ya hukuta da waɗannan makamai biyu ake so ku yi guzuri da shi haɗin dawa kuka yi haƙuri kada ku da Allah ba Allah ba cikin al'amuran ku tabbas Allah ya ba da don ofin Kai duhun shai'a. in ma kishin da suka yi wallahi ba zai iya cutar da ku ba sai na biyu shi ma abu uku za mu ambata kacal a tawakul alallah kullum a kowane lokaci ka zan mai dogaro ga Allah jalla jalaluhu babu wanda zai dogara ga Allah ya taɗi babu wanda zai dogara ga Allah ya yi dana sani babu wanda zai koma ga Allah Allah ya kore shi kuma duk sanda Allah ya zanta da kai da taimakonsa wallahi ba mai nasara a ka. kamar ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda na dogara ga Allah to Allah ko ya wadatar da shi ya ishe shi zai bukatan kuma wani mataimaki na uku mu yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu al'isti'azatu wa du'a mu yawaita neman Allah ya tsare mu min makarin mashamina wa kaidil ka'idi mu ta addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fuskanci wani abu na firgici ko na makirci kiran kansa zuwa ga maharki yi addu'a ya nemi tsari da kalimatin lahi ta mat min shar ma halaka akan nemi tsari da kalmomin Allah wadda suke cikakku ta kowane ɓangare hissan wa ma'ana ya tsare shi barin sharin duk wani abin da ya halitta kullum masu walla al'alam bi akmalihi wannan ba ƙaramar garkuwa ba ce ‘yan uwana mu tsarkake zukatanmu mu fitar da gillu da hasadu da kaidu da makamu ‘yan uwana mu tsarkake halshenmu duk wata kalma ta yaudara ka aji a bakinmu duk wata kalma ta kutun gwila kada a ji ta a bakinmu ‘yan uwana mu zama bayan Allah masu ƙaunan juna a ‘yan uwantakanmu sashinmu ya ƙarfafi sashi a kan taƙawa ‘yan uwana ina mana gargaɗi kada mu tashi ko mu kwana ko mu ƙudurta makici a zuciyarmu Allah zai tsare mu barin dukkan makircin makiri don haka muka yi doguwar addu'a wanda duk hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta da mu addu'a ya Ubangiji muna neman ka tsare mu barin dukkan wani makirci da yaudara Allah ka tsare mu barin kaidin masu kaidi da hasada mahasada Allah muna roƙonka bisa tsaren da makiran duniya na gida da na waje na kusa da na nesa suka kulla Allah ka mai da shi hanyar rusa su da dadan gaza su Allah muna roƙonka ka tsare mu barin wani abokin gaba ya rinjaye mu Allah muna roƙonka ka sanya bakar aniyarsu cikin zukatansu ka rusa ta Allah muna roƙonka ka ba mu kariya barin sharrinsu muna neman taimako da sunan Allah jalla jalaluhu wanda in ka fake da shi da wannan suna nashi babu wani abu a sararin samaniya da doron ƙasa da ƙarƙashin ƙasa da zai iya cutar da kai Allah kai ne mai ji kuma masani Allah muna roƙonka Ubangijin sammai bakwai Ubangijin al'arshi majirma ka raba mu da sharrin duk wani abokin gaba da ƙungiyarsa Allah kada ka ba shi iko a kan mubalantana ya ɗazawa ko ya wani abu na fitina. Allah ka zan kai ne mai makotaka da mu da taimakonka, ka ya buwaya, babu abin bauta sai kai. Allah kai kadai ne tsarki ya tabbata gare ka mun cuci kanmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu tsaro da idanuyarka wadda ba ta bacci Allah ka isar mana da rundunarka wanda babu kamata Allah ka ba mu kariya da izzarka wanda ba a iya taranta Allah ka bi tsare mu barin sharrin duk ma'abocin sharri Allah duk wanda ya nufe mu da kaidi ka mai da kaidinsa a kansa da tsarin da ya yi ka sanya ya zan hanyar gujewarsa ya ubangijin da ka mai da wuta كما ما كان الإسلام لا يمكن ما يتقبله أي آخر شبكة ‘yan uwa masu alka ku kwana da alkhairi ga dukkan ‘yan uwanku ku tashi da alkhairi game da su inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala akwai mu da marasa lafiya Mal Ahmad Hamid yakin alhaji ne. da dai marasa lafiya da yawa gida da asibiti ya Allah ka ba kowa lafiya mu ma Allah ka sani cikinmu nan akwai waɗanda yake ƙarfin hali masu suka zo masallacin da fatan alkhairi da ladan da ke ciki akwai masu lalurori mabambanta na rashin lafiya Allah ka san lalura kowa muna roƙon ka ji asma'ikal husna wa sifatika al'ula Allah ka raba kowa da damuwarsa mamatanmu Allah ka gafarta masu akwai wani bawan Allah sunan shi ya kwanta mun da ya rasu a marmara Malam Abdulkadir mu shi a addu'a Allah ya gafarta masa da mamacin da suka rasu wanda mun ji labarin su ba mu san sunansu ba da wanda yake kuma sun rasun ba mu ma ji labari ba balantana mu san sunansu cika Allah ka yafe masu Allah ka sanya goben mu tafi yau din mu kyau Hamu mu gamu da mahallicinmu jalla jalaluhu idan ta mu zo Allah ka azurta mu da kalmar shahada ka zan ƙarshen zancenmu mu ta haƙuri da juna mu yafe ma juna mu yi uwantaka a tsakaninmu amma mu ji tsoron Allah duk inda muke mutuwa ba ta da shaida kuma ba ka da garanti lafiya ba shi zai sa ka kai an jima ba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 قوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا الله أكبر الله أكبر